ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى يومئذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا مسلم بل سمو نتفسير القرآن من جرمى أتكون سورة الأحزاب satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta shida bayyanar mana da Allah subhanahu wa ta'ala da yin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi mu cancantar kanmu da kanmu annabiyu auladul mu'minina min anfusihim kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake maka ya fi kaunar da kake maka duk abin da kake ganin za ka samu a rayuwa ta kowace fiska manzon Allah zai iya samar maka da abin sama da abin da za ka Allah ya ce babu wadda zai iya renon kansa kamar yadda manzon Allah zai iya renon shi ne annabi ya aula bil mu'minin da bil mu'minin da rahufur rahim to Allah ya samu shi yau za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya mana jagoranci Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الله ما دوك كي سركي يتي وإذ أكبنا من النبيين ميثاقهم الله يشهد من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتنا lokacin da Allah ya riki alkawarin annabawa Allah ya yi alkawari Allah ya yi yarjejeniya da annabawansa ban cikiya a satin da ya wuce ai mun karanta yarjejeniya da Allah ya yi da dukkan bayi baki daya to kuma Allah ya yi alkawari da annabawan wa idza kasna minan nabiyyin mithaqahum Allah ya ce ka tuna yayin da Allah ya riki alkawari daga annabawa yarjejeniya daga annabawa wa minka Allah ya ce wannan alkawarin Allah ya rika daga gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min nuhin Allah ya yi wannan alkawari da yarjejeniya daga annabi Nuhu wa Ibrahima Allah ya yi wannan alkawari da yarjejeniya da annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa alaihi salatu wa salam wa Isa ibn Maryam Allah ya yi wannan alkawari da annabi Isa dan da Maryama wa akhadna minhum mithaqal ghaliza hakika Allah ya yi yarjejeniya da annabawa Allah ya yake yarjejeniya mai karfi jama'a mun wa idza tadna min annabiyyin mithaqahum Allah ya ce ka tina yayin da Allah ya rika daga annabawa alƙawarin su yarjejeniya Allah sai da ya ajiye annabawansa duka suka kulla wannan alƙawari wa minka da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akul kafi ala al-am ayyana cikin annabawa sai aka sake ware shi wa min nuhin aka sake ware annabi nuhu wa ibrahima da annabi ibrahim wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa waɗannan manzanni guda biyar kamar yadda muka faɗa a baya sune ne ulul azmi min rusul a cikin manzannin Allah baki ɗaya waɗannan manzannin su suka fi kowane manzo daraja a wajen Allah manzon Allah Ibrahim annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi musa alaihi salatu wassalam wa kallama allah musa taklima da annabi isa alaihi salatu wassalam wannan alkawari malam muhammad aminu shankiti yake cewa wannan alƙawari da yarjejeniya da allah ya yi da annabawa haɗe da waɗannan ulul azmi min rusuli baki ɗaya shine yarjejeniyar da Allah ya الأباري da سورة آل cikin suratu Ali Imran وإذ أخذ الله النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله وإن أجد الله ميثاق النبيين الله يتكتنا يرددين يا دا القولي دا الله يهدى دا النفاوة لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي لأجل ma a sai tukun min kitabin wa hikmati Allah ya ce wa annabawa wannan yarjejeniya wannan alƙawari da zan kulla da ku zan kulla da ku ne dalili na abin da na baku na littafi da hikima za ku je ku karantar da mutane a cikin za ku je ku nuna wa bayi ta farkin Allah wa in aka zallahu Allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin saboda abinda Allah ya ba su na littafi da hikima su je su yi da sai ya ce musu sun madda'akun rasulun musaddiqun lima Ku kuna cikin da'awa ko kuna cikin kira sai ga wani manzo shi ma ya bayyana yana mai gaskata abin da ke tattare da ku alkawarin shi ne na bihi wa latansurunnahu za ku gaskata shi kuma za ka taimake shi mun je da ne alkawari ne kowane annabi kafin Allah ya bashi satifiket da zai fara da awa, kowane manzo kafin Allah ya bashi satifiket da zai fara da awa sai da suka yi alkawari da Allah duk annabin da ya gabace shi in ya zo zai karfafi annabin ya gaskata annabin idan kuma wani annabi shi ma ya bayyana a lokacin yana raye zai karfafi wannan annabin zai kuma gaskata wannan annabin jama'a muna fahimta domin Allah yakan turo annabawa biyu a bayan ƙasa kuma a lokaci ɗaya, wannan yana Kano wannan yana Bauchi haka aka yi tsakanin annabi Ibrahim da annabi Lut annabi Ibrahim yana nan annabi Lut yana can wani lokaci kuma alƙarya ɗaya Allah kan haɗo annabawa biyu ko manzanni biyu kamar yadda aka haɗa annabi Musa da annabi Harun jama'a mun fahimta kai akwai alkariyar da Allah ya bada labari ita kadai ma manzanni uku ya aika mata القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون الله يسي وضرب لكم مثلا أصحاب القرية أصحاب القرية الله يسي كبقى مسلم الثاني والأمرك نا أصحاب القرية وأن أصحاب القرية ما لم يسي تتتونا وجه القرية waɗansu su ce an jokiyo waɗansu su ce sunan alkariyar ma an zala Allah bi hadin aya ba ta fi sunan alkariyar ba a ba Allah ya ce wadrib lahum masalan ashabal qaryati ka buga musu misalin mutanen alƙaryar nan in ja a mursalun lokacin da manzanni suka je da'awa a wannan alƙaryar in arsalna ilaihi mursalin Allah ya yayin da muka tura manzanni biyu alƙaryar muka ce su yi wa'azi wa azzazna bisalitin ai kawaina bisalitin Allah ya sai muka turo na uku yazo ya karbabe su kaga alƙarya ɗaya ce annabawa uku manzanni uku suka yi da'awa amma da nan Qur'ani shi sai ne imani to Allah sai ya riki alƙawari da kowane annabi duk lokacin da kake da'awa sai wani annabi ma ya bayyana Allah ya aiko shi in ma ya taya ka da'awa in ma an tura shi kuma cikin waɗansu mutane ya kira su zuwa ga zuwa ga Allah la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi ma'ana za ku gaskata shi kuma za ku fahimci shi jama'a mutum kana sai Allah ya ce a aqarartum kun kun yadda kun karrara kun tabbatar wa aqastum ala zalikum isri ai wa aqastum ala zalikum ahadi sannan kun dauka min alƙawari za a yi haka kalu a kararna duka annabawan Allah suka ce Allah mun dauki alƙawari saboda wannan wazifa ce ta kowane annabi idan ya zo zai karfafi annabin da ya zo yi tare da shi kuma zai gaskata annabin da ya shuɗe sannan duk gudumawar da wani annabi ke bukata zai taimake shi akan isar da sakon Allah shahidi ya ce to shine wannan alkawari da yanzu Allah ya faɗa a nan cikin suratul azab wa in akadna min annabiyyin mithaqan Allah ya ce mun riga daga annabawa alƙawarin su mun yi yarjejeniya da su wa minka mun yi yarjejeniya da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min nuhi mun yi alƙawari da annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa wa isa ibn maryam da annabi musa da annabi isa dan na maryama wa akasna minkum mithaqan galiza Allah ya murrika alƙawari mai karfi da su to wannan alƙawarin shine kowane annabi na tare da kowane annabi kun san ka'idar da Allah ya ajiye mana a musulunci tsakanin manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli jama'a mun gani to malamai idan a tafarkin annabawa suke tafiya to dole su kwafo wannan salon ba alkawari Allah ya da su ba cewa kowane annabi zai karfafi annabi zai taimaki annabi zai kuma gaskata annabin akan abin da yake kai wannan yarjejeniya ne tsakanin annabawa da mahalicin wanda ya aiko su to ba annabi ya ce malamai magada annabawa ba to idan gadin na gaskiya ne dole su gada har da wannan alkawari duk malamin da ke da'awa dole mai da'awa ya taimake shi ya gaskata shi ya karrara shi matuƙar na tafiya akan tabarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga ana faɗa idan kaga ana faɗa masaba daya manhaji daya to siyasa ta shigo kana koyar da bulugul marami ina koyar da bulugul marami kana tafsiri da ibnu kasir ina tafsiri da ibnu kasir kana koyar da riyadu salihin ina koyar da riyadu salihin magabatan ka sune magabatana annabin ka shine annabina sabban ka sune sabbana to da hana mu faɗa akan wannan tafiyar in ma dai siyasa ta shiru jama'a mun ka? to wannan alkawari ne da Allah ya yi da annabawa dole kuma malamai su gaji wannan ɗabi'ar wajen tafiyar da karantar da addini a tsakanin duk wanda ka ji a wancan masallacin ya saka bulugul marami yana karantarwa yana yana kiran mutane zuwa ga Allah to dole ka karfafe shi ka gaskata shi ka taimake shi domin sakon da ke nisa jama'a mun fahimta to da ɗaliban ilimi wannan kalubale ne a tsakanin babba mun gane ko domin da yawa ko sabanin da ke gani ke faruwa tsakanin malamai ɗaliban ilimi suke kunna wannan mutum wannan ne zai zo saurari karatu ya ji sai koma ke samu malamin sa don wasu shi malamin bai san ma aka faɗa ba shi zai je same shi sai ta shi gashi gashi gashi kai ta zaka za shi ma sai ya zo da haumin barin sai ya fara barke daga kai yanzu kai ka kunna wannan wutan maimakon abin da za a warware shi a cikin nasiya sai a zo a warware shi ta hanyar da ba ta dace ba jama'a mun fahimta wannan shi ne alƙawari da Allah ya yi da annabawa wanda Abdullahi da Abbas ya ce kuma shi ne abin da aka gadar ba bayin Allah wadda suke nufin Allah da addinin su Allah ya ce kuma mun yi haka ne li yabda sadiqin an sadiqin domin Allah zai tambayi masu gaskiya a kan gaskiyar su as-sadiqin wadansu malamai suka ce al-anbiya wadansu suka ce as-sadiqin bi ma'ana al-ulama duka dai layi ne da malamai din magada annabawa ne ma'ana wannan aiki da Allah ya bayar wa annabawa wannan aiki da Allah ya bayar wa manzanni wannan aiki da Allah ya bayar wa malamai da suke da awa suke kiran mutane zuwa ga Allah to Allah zai tambaye su akan wannan aiki da ya ba su ai da ba ka'ida Allah ya ajiye wala nan alanna alladhina ursila ilayhim wala nan alanna al-mursalin alladhina ursila ilayhim wala nan alanna al-mursalin wala nan alanna alladhina ursila ilayhim Allah yace wallahi za mu ta za mu tambayi waɗanda muka yi aike gare su wala nan alanna al sannan za mu tambayi manzannin su ma ya to da aka karantar da karantar Allah da da karantar da wanda aka karantar duka Allah zai sai da su ya tambaye su a filin aljiyawa da ya tsara sadiki na alfirike wa a addalin kafiri na azabar alima Allah ya yi tanadi na azaba mai tsananin kafirai ranar aljiyawa Allah ya sai sai Allah ya ci يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا أنك يقول أن سكي إيماني لألك بألك اذكروا نعمة الله عليكم الله يكتنا نعمومين دا الله ينعم تدسوا أكم معناه ku zauna ku tuna ni'imomin da Allah ya muku a musulunci idda akum junudun lokacin da rundunonin kafirai suka zo muku fa arsalna alaikum riha Allah ke sai muka aiko da iska a kansu sai muka turo musu da wata guguwa a kansu wa junudan lam tarauha Allah ke da waɗansu rundunoni da ku ba ku ganin su suwa gidan marayu kasan marayu ko Allah ya ware su turuk turuk ne su akwai wannan da. kai kawo suke irin majalisai da ake karatun addini akwai waɗanda masallatai suke zuwa akwai waɗanda an ware su ne in musulmai za su yi yaƙi su shiga su tsaya Allah ya ce ya ayyuhal na amadu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku iz lokacin da runtunonin kafirai suka taso muku fa arsalna alaihim rihan Allah yake cikin ni'ima ta Allah da gata da Allah ya muku Allah yake sai muka sako wata iska a kansu wa junudan lam tarawha muka turo waɗansu rundunoni da za su yi muku faɗan wadda ku ba ka ganin su wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah ya kasance mai ganin abinda kuke aikatawa baki da wannan aya jama'a mukaddima ce kamar sharan fage ne da Allah zai ba mu labarin abin da ya faru da sahabbai a yakin ahsa kusan tun daga nan inda za mu yi karatu wannan sati wani sati mu zo wani sati na sama wata ƙira duk za mu kare ne akan abin da ya faru a yakin ahsa abu na farko dai yakin ahzab yaki ne da Allah ya yi tankaɗe da rere a haske. wannan kuma sunar Allah ce Allah ya yi alkawari yadda muke taren nan Allah ya ce sai ya ware da gaskiya ta ya ware آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يقول أحسب الناس mutane tsammani suke yi an yi ku za a bar su kara zube an ya kulu amanna don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun Allah ce ba za a jarrabe su ba Allah ce kawai don ka kai musulmi ne don kana jam'i kana azumin ramadana ka je aikin haji ka dawo ka zama alhaji Allah ce to haka za a barka don ka ce ka imani wa hum la yuftanun Allah ce ba za a jarrabe su ba Allah ce ya ba haka bane wa laqad fatanna allazina min qablihim Allah yace ai mun tarrabi waɗanda suka gabace su ma fa la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu Allah yace muna jarraba ne don Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaskiya wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ya bayyana da waɗanda suka yi imani na shari'a domin sai an zo jarraba ake iya gane na kwarai da wanda ba na kwarai ba fala ya alaman nan lahun nabi da Allah na jarraba ne domin ya bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu wala ya alaman nan kalibi ya kuma fitar da waɗanda suka yi imani na ƙarya ba da gaskiya ba to sunnar Allah ke jarraba ne ba wannan sunnar Allah sunnar Allah ce zai jarrabe ka wannan suna Allah ce duk wanda ya amsa sunan musulunci ya yarda da imani Allah ya ce to za a sa imanin a cikin a auna shi Zama gunta Allah ya ba su labari na al'ummomin da suka shuɗe أم حسبتم أن تدخلوا الجنة حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله يتعلم أسبتم أنت دخول الجنة الله يتعلم زجوني هكذا كجيكم تروروا وشكاء الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم tun abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba kuma ku shiga aljanna kamar wani ne ta Allah me ya same su yace masat kumul samu, talauci ta musu bakar duka haka ne jaraba ne wallahi kana da wani sai ka ga yau wasa wasa ka je wani matsayi da a ma'aikatan ko a ofishin idan miliyan zai salwanta banda Allah ba wanda yake sai san yadda aka yi ba sai Allah ya barka da mala'ika ya ce ya ya ya ai shi ke nan ka ci su ka je da fitan a banza haka sai a ba da wata kofa jarraba ne mana sai a ba da wata kofa sai a barka a ce mala'iku ga alƙalamin su ga adulu wannan laifin idan yi shi da Allah duk duniya ba wani mutum ga kaga alqur'ani ga yau ga ka ke banda da kai sai wata za ka iya taɓa cikin duk duniya ba wani Allah ta ce mana ku su rubuta ne zai faru ka'idar jarraba wannan sunnar Allah jarraba Allah na yi da aure mai daɗi da marasa daɗi كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس الموت قوة لا تزيع يا أجل الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله يقول ربنا إنك جربنا والخير يوم مبارك وني إذا جربنا تنتظر تلوشي duk abin da ya yi ya yi ya yi wuri duk abin da yake so ya gudana ba zai gudana ba to wani kuma jarrabar sa ta hanyar buɗa shi komai duk abin da yake so ya yi Allah ya buɗa shi yasa duk lokacin da ka ganka a cikin wani kunci wani damuwa kar ka daga hankalin ka wani jarrabar shi mutlaqan eh wa sulbidu Allah ya yace haka girgiza su hatta ya kula rasulu wal ladina amanu ma'ahu har sai da take wa manzon su da wanda suka yi imani ta sai shi ta cewa manzon rasulullah to shi yake mun Allah to shi ba mu a wannan halin a kan kai ala Allah ya ce ku saurara ku ci inna nasarallahi qarib ta kusa ba ta zo bane Allah ya ce ta kusa wannan sunnar Allah ce akwai jarraba to in kuwa irin waɗannan ayoyi annabi ya karanta su wa sahabban kuma sun ji su akwai jarraba to ran da aka yi wannan tankaɗe da rere ran da aka zo a haka a ranar munafukai kowa ya fi da sarfin da ke abin da ya faru ɗan uwa wannan mukaddimar za ta ba mu hasken in muna fassara ayoyi kai da yake iya fahimtar yadda labarin ya kasance bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekaran sa biyu a garin Madina aka yi yakin Badar bayan hijiransa shekara biyu ran goma sha bakwai ga watan Ramadan yakin Badar ya balle musulmai ba sun tafi badar da niyan yin yaki amma dukiyarsu da shawa suka rike sai suka mai da ita jari domin lokacin da aka hijira waɗansu sun fita daga makare ta hanyar suna dewa kamar su haini shi baki da baki zama suka yi suka ce to ka zo garin nan kana sadaka ka yi arziki har ka zan ɗaya daga cikin mawadatan maka yau kuma kana so ka yi hijira da dukiyar mu a garin mu ka samu ba zai yi ba yace idan na bar muku dukiyar za ku bar ni suka ce za mu baka ya fita a dukiyar ku kai wuce wani a haka ya bar shagon wani haka ya bar shanunsa wani haka ya bar tumakinsa wani ya bar dukiyarsa duka haka suka tafi wannan dukiya kurishawa sai suka haɗa ta waje ɗaya sai suka mai da ita darinsu dukiyar musulmai ce amma ita ake sarrafawa ake gudanar da harkokinsu na kafirci kamar yau mun fahimta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin kafar, sai ya samu labari ga san Abu Sufyan da tawagarsa ta kafirai sun fito daga Sham an yi tsari za a zo a wuce maka annabi sai ce to ku zo mu je mu tare dukiyar mu fashi lokacin da aka zauna a makka an zauna ne imma musulmi tsantsa imma kafiri tsantsa duk wanda kaga ya wulga a makka ko dai musulmi zalla ko arne zalla to amma da aka shigo madina sai aka samu wanda suka raba kafa a cikin kafirci lokacin da annabi ya zo suka ga abin ya ci karfin su sai suka ga idan sun ce ba za su bi ba za a mamaye su saboda haka sai suka shigo musuluncin da wata riga suna kafirci a gefe guda shugaban wannan tafiyar shine Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin da annabi ya a masahabbansa ku yi ƙoƙari mu tashi mu je mu tare dukiyar mu ɓace ta a lokacin sahabbai ba su da yawa a wani wani ma cewa ya yi ma annabi bari in je in ɗauko abin hawa na abin su ci a zauna a ɗinka wadda kawai abin hawan kenan ya wuce mutu kaga idan da ya san yaƙi za a yi ai da gaba ɗaya za a ci kafin annabi da sahabbansa su isa munafikin nan ya aika a gaya ma abu sufiyan ga Muhammadu da jama'arsa suna zuwa wannan kisar mun yi dogon bayani akan da muka zo tafsirin suratul ba. kafin annabi ya isa labari ya isa abu sufyan sai ya tada wani daga cikin tawagarsa ya ce mishi ka biyanke ka yi sauri ka isa maka ka je ka gaya masu abu jahalin da abu lahab cewa muhammadu zai kawo zai a tsakin jinmu su kawo ɗauki bayan sun tafi abu fiyar sai ya samu shawara daga cikin tawagarsa sai aka nuna mishi wata hanya da ta saba ma hanyar da musulmai za su tare su saboda ka sai ya fiye yi sai ya tabbatar yanzu sun kukuta daga musulmai sai ya aika masu abu lahab cewa masu koma su sun riga sun kukuta abu lahab sai ce a kawai sai an buga ku koma mun riga mun tsira da dukiyar nan gashi mun yi dab da shigowa ya ce a'a tun da dai Muhammadu ya fito mu bi kawai ya kabi Allah amran kana mafuda Allah akwai abin da ya shirya lokacin da annabi suka fita sai suka je suka samu abu yayi suke ya zama yayi har an yi shiri domin da taro da suka fito da su sun haura mutum dubu goma annabi kuma daga shi sai mutum ɗari uku da wani annabi sai ka yi sa'adon sai shawara shi me kuka gani suka ce a buga kyau yanzu adadin su annabi suka ce mai buga kyau yanzu tabbabin da ke hannun su bai wuce goma sha abin hawansu bai wuce guda talatin a tsakaninsu ba domin 3 in 1 suka dinga annabi ya ce mai kuka gani suka ce a yi kawai annabi ya ce shi kenan aka ja ta gana yi a daren da ana washe gari za a yi yaki abubakar ya ce akwai ɗan tanti da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duniya masu shi ya ce cikin dare sai annabi ya tashi ya kama bayan ya yi sallah sai ya tsaga hannu ya fara yake yanayin manzan Allah ya tashi daga cikin addu'o'i annabi yana cewa ya Allah Allah ka nuna alƙawarin za ka ce. duk abin da muke bukata na taimako Allah yau ne ranar bukatar taimako Allah ka zartar da abin da ka mana alƙawari Allah Allah idan ka bari aka murkushe ni an daina maka ibada a bayan ka annabi yadda ya daga hannunsa yake addu'a mayafin da ya lullufa da shi sai da ya zame ya fashi a ƙasa abubakar ya zo ya rike hannu sai saukar ya ce banzan Allah Allah ya ji addu'a mala'ika jibril sai ya zo shi da albishir don badar turub biyar na mala'iku Allah ya tsokar shi labarin da na cikin suratul alif ولقد نصر فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين sai da suka yi ma annabi kafin a fara yaki ya nuna masahabar su inda kowane minista zai kwanci ya ce musu nan nan ku yi maki a nan za a kashe abu jihari sai ya ce musu nan nan ku yi maki a nan wani zai kwanta dama a nan wani zai kwanta dama a nan wani zai kwanta aka zo aka bula Allah ya yi su aka yi nasara aka kashe manyan mutane cikin kurai shawa saba'in aka kama guda saba'in a nan waɗannan saba'in da aka kashe su a wata rijiya aka ce aka zuba su wannan rijiyar lokacin da aka zo ana zuba gawawancin su duk wanda aka ɗaga gawan shi za a kai ba sai annabi ya ce mishi wane yanzu ba ka yi nadamar da ka bi ni ba duk wanda aka ɗauko gawan sai annabi ya kira shi da sunansa da sunan ubansa sai ce mishi wane yanzu baka yi nadamar da ka bi ba umar ya ce manzan Allah ya kana ta magana da gawar waki annabi ya ce ko'o oh, ai sun fi ku abin da nake faɗa abin da nake faɗa ku ba ku fi su ji da gane me nake faɗa jama'a bayan an yi madar ta kai sai rikici ya barke tsakanin yahudawa da masu lokacin da annabi ya tafi madina ya samu manyan ƙabilun ƙurayshawa guda akwai banu kainuka akwai banu nabiyu akwai banu ƙuraiza duka waɗannan yahudawa ne lokacin da annabi ya isa madina sai ya musu tallan musulunci sai suka ce mishi a mu ba za mu musulunta amma mu rubuta alkawari da yarjejeniya babu rikici a tsakanin annabi sai ce to a zo a rubuta sai aka yi yarjejeniya aka yi alkawari tsakanin musulmai da waɗannan yahudawa daga cikin nassin abin da aka rubuta annabi ya ce ba za mu yake ku ba ba za mu bar wani musulmi ya cutar da ku ba kuma ba za mu haɗa kai da wanda zai cuce mu ba kuma ba za ku cutar da mu ba ba za ku yaƙe mu ba ba za ku bar wani naku ya cutar da wani musulmi ba kuma duk wanda wani abu ya haɗa mu da shi ba za ku taimake shi akan mu ba jama'a kuna fi, sai aka rubuta to yana da wahala ka samu mayaudari a duniya irin bai lokacin da aka yi yakin badar bayan an dawo sai banu kainuka sai suka fara jefa maganganu wa musulmai ba musulmi sun yi nasara ba ko shafin ba hude, ka zo sayan wani abu sai ya ce na ji kunya ki gaulayen ku kun bai ta sai ai larabawa ummiye ne ba su da kun to sun iya yakin to akwai wani abin burgewa ne da kun yaki mutanen maka da mu ne da kun san kwankwasa kun shi duk inda musulmi ya shiga sai a jefa mishi wannan magana duk inda musulmi ya shiga sai a jefa mishi wannan magana sai suka gaya ma annabi ya ce a ai akwai alkawarin tsakanin mu da su biyu a cikin magana ba takana ba ne sannan wata musulma ta je kasuwansu za ta sai wani abu sai wani daga cikin yahudawan banu kainuka sai ya zo ya ɗaga jilbabinta ta baya ba ta sani ba sai ya makala mata a kafaɗan tana tashi sai ga tsaraikin ta abu tana tafiya a kasuwa ana ta dariya da ta juya sai ta ga dariyar ta ake yi da ta waiwaya sai ta ga bayan ta abu ne sai ta sa hannu a kai sai ta yi wani musulmi da ya zabura sai ya je ya soke wanda ya yi matan su kuma sai suka taru sai suka kashe shi annabi sai ce ba zama ko mu kare ko su kare a kan mace kwaya ɗaya waɗannan matsiyatan wani suna maganar wai hakkin mata akwai hakkin mata irin na musulunci mace ɗaya aka taɓa amma ko abin da kuke nuna hakkinsu karuwanci kuke so su ba hakki ba ne ba duk abin da ‘yan hakkin mata suke nuna ka bilistin abu babu abin da in mace ta zai zama mata alkai duk kuma abin da kake ganin kamar alkai ne ko malik an shigo da shi ne don a ɓaddasa ba manufar abin a batta karayu yadda take so ba ta da wani ba ta da jagora in karuwanci ta ce tana so kar a yadda a ce mata karo kuma kar a hana annabi sai ce a je a yi attacking din su a anguwansu karshe dai suka yarda annabi ya musu hukunci ce da hukunci ku bar baki ku bar area ku ba zama kuma wani kuje ba kuma duk dukiyar da kuka mallaka a madina da kuka ci ku je ɗebi ɗayan ku kara gaba da su kun ji wannan banun nabi su ma sai suka warware kawai bayan warware wajen uwansu yanzu sai ya zama saura ƙabilu biyu ne a madina da banun nabir da banun kuraina tun da banu kai dukatan an yi walle walle banu nazir sai su ma sai suka shigo wa manzon Allah sallallahu alaihi wani ne daga cikin safar annabi ana sai shi amru bin umayya sai ya kashe waɗansu mutane guda biyu a bisa kuskure ya yi tunanin sun hauro mishi sai ya far musu kuma suna daga cikin waɗanda aka yi alkawari su annabi sai ce to biyan diya ya kama bayan kwamitin mutanensa da na musulmai sun tabbatar kisan kuskure ne da aka ce to musulmai sai su biya diya to ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai alkawari na haɗaka tsakaninsa da waɗannan ƙabilun Yahudawa tun da sun yi alkawarin dunkulewa akan zumunta irin na zamantakewa ba tare da yaƙi ba. annabi sai ce to tun da diya ne aka ce mu biya za mu je banu banu nabi su ma su biya wani sashi mu ma mu biya wani sashi jama'a kun fahimta annabi sai su safan su guda biyu ko uku sai suka tafi anguwarsu lokacin da suka je manyan kabilun banu nabi suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka zauna annabi ya ce to wane shi ya yi kisa a bisa kuskure diyar mutane biyu ne tun da kuma tsakaninmu da ku akwai alkawari da yarjejeniya da taimakekeniya to wannan diyar za mu haɗu da ku ne mu biya sai suka ce to ba mai bari mu je mu tattauna a tsakaninmu sai aka bar annabi da waɗannan sabai guda biyu suna zama lokacin da suka koma gefe akwai shugabansu ana ce mai huyayyu bin sai ya ce musu to mun samu wata dama da har abada ba za mu sake samun dama irin ta ba yau ka annabi da mutum biyu mu yi kokari mu murkushe tafiya kawai mun samu wata dama da ba za mu sake damar ba mu samu muhammadu shi kaɗansa tun da anguwarsu ce su zallansu sun fi mutum dubu talatin annabi kuma da mutum suka ce kawai mu tsar mishi mu kashe ana wannan mitin sai mala'ika ke zai zo yawa annabi sai tashi yana tafiya kawai sai je kara su ali ce ba nuna bi sun warware kun ji su inda ta musu a kansu su aka saukar da suratul hashir barin nabi karfin da suka yi da bawar da suka yi sun yi tunanin ko sun yi fito na fito da manzan Allah ba abin da zai faru in ba na annabi ce su ma a yi atakin ɗinsu aka yi atakin ɗinsu kwana goma sha biyar sun ƙi su buɗe anguwar domin tana da ƙatun ganuwa da suka kewaye kansu kamar yadda ake ganuwan gari to iya yankin su gaba ɗaya a cikin wannan ganuwar su sun ƙi su buɗe annabi ce a tsare su ruwan su zai kare abincin su zai kare bukatar su dole su sa su buɗe kwana sha biyar karshe su daga su kare a halaka sai suka ce a wuri aka wuri annabi yake kun warware alkawari suka ce sun warware to wani hukunci ya dace da ku suka ce ka hukunta ya ce ka hukuncin ku shi ne kuma ku bar madina ku bashi shi ƴaƴanku ku bi ta amadina kar mutum ya ɗauki komai a dukiyarsa sai iya abinda zai iya ɗauka a kan rakumin duk abin da ka kulle in dai a kan rakumi ne ka ɗauka amma motar ka abin da ka jama'a mun gani shi ne Allah ya huwa allazi الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار الله يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الله shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahlul kitabi min diyarihim daga cikin gidajen su aka kore su li awwalil ashri a koran farko domin akwai kora na biyu da Umar shi ma ya kara gaba da su mazanantu an ya kuruji Allah ya ce ku musulmai ku taɓa zamanin tsammanin da su ba saboda yadda musulmai suka ga waɗannan yahudawa suka yi ƙarfi suka yi bet suka samu makamai da kayan aiki Allah ya ce musulmi musulmai ma zanantum an yakulu kuma ba su taɓa tsammanin za ku iya fitar su a Madina wa zannu annahum mani'atuhum rusuluhum min Allah Allah ya ce su sun yi zaton ko Allah ne ya kawo musu farmaki kariyar su za su iya kare su Allah ce fa atakumul lahu min haisu lam yahtasibu Allah sai zo musu inda ba su yi tsammani wannan ita ce matsalar da muke samu duk ƙarfin abin da muke ganin ƙarfinsa wato matsala shine idan muna neman mu samar ma kanmu alkhairi ko mu tunkuɗe wani sharri sababin da Allah ya ba mu mu rike to sai mu mai da shi kuma shine mai samar da kansa kun gane magana wato mu matsalar da muke samu shine idan muna neman wani alkhairi makan mu jawo alkhairi ko idan muna so mu tunku da wani sharri da zai cuce mu sai aka ce mana ga hanyar da za ku bi ku samo alkhairi ko ga hanyar da za ku bi ku tunku da sharrin to matsalar mu shine sai kuma mu dogara akan hanyar sai mu bar Allah kun gane magana idan ka rike hanyar kuma sai ka mai da nasarar wa Allah. Kuma kun gani ba abin da za ka sa shi gaba kai nasara a kan shi. Allah ya ce wa musulmai ma su an yi yadda kuka gansu da ƙarfinsu da bawa da suke da shi ku ba ku taɓa tsammanin za su iya fitar da su ba. Ba ku taɓa tsammanin za su fita a Madina ba wa zannu to su ma sun yi wannan tunanin banu na nabir wa zannu annahum mani atuhum rusuluhum min Allah su ma sun yi ba abin da zai iya fitar su ko da Allah ne ka musu Allah sai ce fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah sai ya zo musu inda ba su sani ba wa qadaba fi qulubihim ar-ru'b Allah sai ya ba musu tsoro a zuci sai ya sa musu fargaba sai ya sa musu tsoro in wa kuna fahimta ko duk lokacin da ka dauki wata hanya da kake so ka ci nasara to idan hanyar ta tabbata cewa hanya ce ta nasara to kamai da nasarar kuma zuwa ka ko badar da aka saukar da mala'iku bayan an yi nasara Allah ya ce musu ba wai mala'iku ne suka yi aikin ba Allah ya ce ni na yi aikin kar ku ɗauka wai mala'iku ne suka yi aikin wa man nasur illa min indillah Allah ya ce nasarar da kawai ne bayan an kama badar Allah ya ce to kar ku je ku dinga kuma da wai mala'iku ne Allah ya ce a'a ni na yi aiki wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ramaita walakin wannan mu ita ce matsalar mu sababin mu sai ku ji an ce wai a yi a kasa a tsare saboda a canza to matsalar kuma sai a ɗauki a kasa a tsare shi zai canza a'a in kun kasa kayan kun tsare to ku bar ba an jama'a mun fahimta wallahi ba wata ba za a tsare ba saboda shi ɗan duniya duka tunanin nasara a dabarbarunsa ne duk ɗan duniya iya duk nasarar duniya ya gina ta ne akan tunaninsa duk kare wani abu na sharri ya gina ne akan tunaninsa ya yarda a yi in yana lissafin bayi kawo Allah wani mutum ne Allah ya bada labarin a tsoron kai ya yi gona ta haɗu ta yi komi sai ya yi alfahari Allah sai lalata gonar bayan ta lalata abokin ita kita walaula ko falaula in zakan walaula in zakan walaula ko kuma lokacin da kaga gona ta yi kyau to daki ya zama aikin yanzu Allah ne ya aiki kar ka ce maganin feshin nan a shi ka je fesa ina ka fesa ya gama aikin sa in dai nasara kake nema lokacin da kai riko da sababi to nasarar karfe ka jingina ta sababin jingina ta Allah ce wa laula inda kanka da nasara قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا to shi ya ɗauka iya kasuwanci ne iya sanin maganin ƙwari ne yasa gonar ta yaka to rana ta ce ga gonar ta ta lalace jama'a mun fahimta to Allah sai ya su annabi ya ce su bar gari yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin sai gashi da kansu suna lalata gidajensu suna rushe gidajen wai saboda kar musulmi ya zo ya zauna sai mutum kafin ya bar gidan sai ya yi yanka filin shi kuma Allah shi ya shi ya haka a nuna maka wai ba ma a in Allah na so ya yi maganin mutum ba sai ya haɗa shi da ɗan sanda ba sai a haɗa shi da ɗan sanda sai maganin shi su suna ganin mugunta suke yi kuma Allah ne ya sa su ya kai wajen nuna muku shi in zai muku faɗan shi zai saka ɗan jam'iyyar ya rusa jam'iyya ba sai fi shi ba ba ku nan shiga ba kuna gefe sai a saka wanda aka yi sharrin da shi kai ku ji wata aya a suratul nahl Allah ce kadi makaral ladina min qabli fa ata Allah bunyanahum min al-qawaid fa karra alaihim saqafun min fawqihim wa atahum al-azab min haythu la yashurun Allah ce ai wanda suka gabace ku sun yi makirci Allah ya ce fa ata Allah bunyanahum min al-qawaid Allah da ya zo rusa su sai ya zo ya karya gidan daga condition su suna zaune Allah ce sai muka karya condition din gidan ina ne za a yi wafin da ɗafin Allah ce wata muke idan aka zo rubuto maka to abun sai a rubuto maka da kai da kowanka don alwaisa saboda ka banu nazir su ma sai suka fita daga cikin madina yanzu ba saura banu kuraiza ba to banu kuraiza su ba su tashi warware alkawari ba sai ran da aka a yakin tsautsayi ta bi kansu yakin na azaf yan uwa shugaban wannan kabila ta banu nabil huyayyu bin asfar bayan annabi ya kore su sai su kai idan muka bari wannan abin ta sha to an sha da mu sai ya tada kwamiti a cikin su sai suka dinga bin kabilu kabilu suka fara da kurishawa suka ce musu idan muka bar muhammadu yau ya faɗa da waɗannan gobe ya faɗa da waɗannan jibi ya faɗa da waɗannan duka sai ya kare ku zo mu haɗu kawai a je a yi da kare abu su fiye da sauƙarci suka ce haka da sai ya wuce kan su ma ya je gayyato su ya wuce kun waɗannan aka wuce ba ku ji ana azab ba rundunoni to sai aka yi wannan tawagar gaba ɗaya aka rufo madina za a zo a yi da kare banu quraiza suna cikin garin madina a bayan gari su ma domin kowanne da anguwarsu wannan shekanin shugaban banu nabir din nan ya bi su har anguwarsu da suka ji labarin ga ga quraishawa da banu nabir da sauran manyan kabilun karfan da sauransu za su zo su yaƙi muhammadu wallahi suka labinta wa kansu ku ne anguwarsu ta zo samu a fitina tun da dai gashi kuren shawa sun taba ba su ji daɗi ba banu kai nuka ƴan uwanmu sun taba ba su ji daɗi ba ga banin nazir ba su ji daɗi ba haka wannan mutumin da tawagarsa da kwamitinsa suka zo bakin kofar wannan anguwar suka zauna kusan kwana bakwai su sun ki su bude su kuma sun fiska suna kafan fasawa shugaban kabilar banu ƙuraida sai ya zo bakin kofa ya kira sunan wannan shugaban banu nabi ya ce don Allah ka taimake mu kana so ka samu aka sadani ya ce mishi muna da yawa mun fi karfin su ka bude ya ce don Allah ka taimake wannan mutumin kar ku hada yana magiya yana magiya wallahi sai da suka loka shi suka ce ka zo ka gamu ya zo ya ga zunzurutun Allah sama da mutum saboda mutum na an cewa ko sama da mutum dubu goma sha biyu ga sunan arna ne zalla sai ya samu karfin gwiwa sai ya ce to mu ma mu shiga kun ga kasadar da su da su kira ko daga shiga annabi da ya ji labarin kankamin da aka yi ga irin abubuwan da ke faruwa sai da ya turo musu sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada ce su zo kun banu koyda su tabbatar cewa da gaske sun warware alkawari za su shiga yaki suka zo suka tambaye suka ce eh za mu shiga yaki ba sun warware ba annabi sai ya wuce ya tara Ya ce to ya damu salmanin farisi dama tsohon soja ne sai ce manzon Allah ta wagan nan tana da yawa kuma sun biyo mu har gida ne idan suka shigo ko da za mu yi yaki da su za su iya cimma ƴaƴanmu da matanmu da mu a cikin garin Madina mu yi katon rami mu kewaye Madina yadda mutum bai isa ya zo da doki ya shigo Madina ba bai kuma isa ya sauka ya shiga rami mai auren mu ciki annabi sai ce to a tona rami sai aka auto nan kan nan su suna ta suna shirye-shirye suna kiran sauran abokan tafiyarsu su iso a yi gangami a farwa musulmai musulmai kuma suna tonon kandar a ranar annabi ya yi diga ya yi ce shugaba a musulunci idan aka ce karshen wata akwai shara komishina na kiwon lafiya ya fito komishinan tsafta ya fito gwamna ya fito dibiti ya fito akwai jarumtar da ya shiga to ka je ka ga bakin hanyar waɗanda ake tarewa in kuna da babba a anguwanku ba zai fito ba ɗansa ba zai fito ba shi a kofar gidansa ba za ka shara ba sai a je a tare talakawa a kan hanyar ana son su ba haka ne duk wanda bai an tsare ba babban da zai fita yana gidansa ko kofar gidansa ba zai fito shara ba idan shugabancin na adalci ne ya kamata a dahance aka sai a yi shara ƙarshen wata wani darakta ko kwamfa da shirkin gidan bai zauna? to irin shugabancin Najeriya in ga mutum na tsallon kwado tana gani babba ya fi karfin tsallon kwado babba ya fi karfin tsallon kwado Allah ya tsoro annabi ya yi diga ya yi kebul kai akwai wani dutse da aka samu ya sha makanta hanyar da ake tono sabai suka buga suka buga aka gagara fasa Ga shi an kuma haɗa rani ga wajen ke hanyar dutse ya tare suka ce manzo Allah to ga wani dutse dutsen nan ya hana tsoro a kai kun san ana samun dutse a ƙasa ko dutse aka samu irin wannan dutse annabi sai ci kuban ga aka ba shi da ya tsaka yadda ci dutsen dutsen sai ya tarkatsin wuta farraka annabi sai ya ce a cikin hasken nan an nuna mini mun ci farisa da yaki da annabi ya sake daga cikin ya buga dutsen sai ya fesa wuta farar annabi sai ya ce a wannan wuta na biyu an nuna mu mun kada daular ru mun yi nasara da annabi ya daga diga na uku da ya daki dutsen sai hancin dutsen sai ya makale a cikin dutsen hancin digan sai ya makale a cikin dutsen annabi sai ya suke bar shi sai ya tashi ya tsaya sai ya ce ashhadu ni rasulullah ina ce da ni wannan matsala ne ke dutsen na karya shi tun daga kasan kasa sai mu kawai aka zo aka fashi jama'a mu yanka wannan shi ne mukaddima na yakin asbab bayan an yi haka ga kafirai ta can sun yi rina wa musulmai ga kuma baro kore da su ma a bayan sun wannan Zama mun yanta wannan shi ne mukaddima game da abin da ya shafi yaki saboda duk ayoyin da zamu yi ta karantawa kai tsaye insha Allah za ka dinga fahimtar ga abin da ya faru nukta zuwa nan ga shi kuma mutum ya lokacin abu da biman saboda za mu bari wani sati Allah ya kai sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya Allah ya albarkace Allah ya samu gaji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك نعم صباح يا malam ne ta bai a farko yana cewa a cikin karatu na ce kafin a fara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana wuraren da a kashe wasu daga cikin manyan manyan kafaran arna wai shi haka da ya kafa hujjar da shi sha wannan annabi ya san yamma bayan da shi ne nuna shi mun kuma abin da muke magana sai da mala'ika da zuwa zuwa muka sai ala ta shi mala'ika da girin ya zo ya nuna shi shi kenan kai gaibu ne a mutu shi ba wata kai mai ba kai mai an zo an nuna shi za a kashe wani abu ka za a kashe wani za a kashe wani sai wanda eh, yake tambaya ne shin gwargwaron musulunci na a lokacin yana wani bangare ne ta da jini wani kada ku yi wani a lokacin mai musulunci domin kada ku yi wani har lokacin da aka yi kudu yana tare da kangirai domin bayan an yi yakin badar a shekara ta biyu to a wannan shekara ta biyu aka yi yakin banu taimaka. a shekara ta uku aka yi uhudu mun gane ko to a uhudun ne kuma aka farwa musulmai a hamdi ba a lokacin khalid yana wancan ta wajen adidi wannan su eh. in ba so sai ba da ne kan Allah ya biya mana bukatun na alheri Allah ya biya musu Allah ya kanta su su ba da kallon mu ya mun da shakka